sai eh to akan gaskiya idan aka tsaya ka dibi kasar zimbabwe wato abin da yake nufi shine cewa da ba wai al'ummar kasar zimbabwe ba ce ta yi allah wadda da ikon na shi shi eh, robert mugabe amma yana ganin cewa da kamar akwai bayan hakan akwai turawa saboda kun san da idan aka tsaya aka ɗauki tarihin ƙasar zimbabwe da kuma shekarun baya abin da ya wakana a ƙasar zimbabwe kin wato turawa suna allah waddai da ikon da shi eh, Robert Mugabe yake yi wato wannan ya nuna cewa da asara ce a ƙasar Afirka idan ya zama to abin ya tabbata idan aka yi mulki to wannan juyin mulkin ba hocewa da juyin mulki bane na 'yan ƙasar Zimbabwe amma juyin mulki ne da hoto musu ƙasar waje. To kamar da ka ce akwai maganar turawa me ya kawo turawa ciki kana tunanin da hannunsu kenan a ciki? Eh tabbata tabba akwai hannun turawa duk in aka ce maka an yi juyin mulki a ƙasar Zimbabwe da dama sun jima suna hangen wannan abin kamar suna hasashen su yi juyin mulki a kasar zimbabwe kin ba su samu dama ba abin da ya kawo shine cewa da wato shi shugaba mugabe da ya zamanto ya kwato 'yancin kasar zimbabwe a hannun turawa ingila kuma ya zamanto a wani zamanin ko ka yarda ko baka yarda ba da abin da yake yi wato ya so kwato kamar duk abin da ya zamanto gonaki da wuraren amfani na eh, kasar ta zimbabwe a hannun tura ingila tunda su ne suka mamaye duka wannan ababen ya maida wa 'yan kasa zimbabwe kuma ga tsananin talauci na kasar. to wannan shi yana kawo tunda su mutanen ingila sun sun tsorace da wannan kamar ya kwace kasa-kasa ya mai gonaki ya maida wa kamar 'yan kasar zimbabwe to sai dai wasu za su kalli cewar ganin cewar a makon da ya gabata ya kori mataimakinsa kuma yake wa matarsa gidan sharar fage cewar ita za ta maye gurbinsa. wasu na ganin cewar hakan shine kawo rashin zaman lafiya a kasar shin baka ganin hakan shi ne. ba abadige wannan duka korar kuda da baki ne mutane suke yi wannan juyin mulki za ka yi shi kuma kowa ya sani a nahiyar mu ta afirka a nan wurin in aka ce an yi juyin mulki to ko da wani lokaci za ka samu kamar hannun kasashen turai a ciki ko kasar faransa ko kasar ingila ko kuma kasar portugal wato shi wannan kin idan ya ɗauki wa'annan matakin nan ni ban goyi ba matakin nan kamar cewa da kamar ya kore eh, makadashin nashi ba ya kawo matarsa ko kuma wani can wajen ya zamanto kamar wanda za ya eh, ɗauki wurin shi idan shi ya ɗaga ban goyi ba haka ba amma amma na hison komi da komi ya zamanto yan afirka ne da kansu suke ɗauko haka wannan juyin mulki idan ya zamanto an yi juyin mulkin fa idan ya tabbata to ni na tabbatar da cewa akwai hannun kasashe eh, na ingila ƙasar ingila da sauran kasashen turai gaba ɗaya saboda irin kama eh, siyasa wadda shi robert mugabe yake ɗauka ta cewa da a wa talaka ƙasar su domin su samu su rayu to kamar da ka ce idan ya tabbata shin menene makomar ƙasar zimbabwe idan hakan ya tabbata idan haka ya tabbata wato ƙasar zimbabwe za ta shiga cikin rikici kenan saboda mun sha ganin cewa da duk inda ya zamanto turawa suka zo suka sa hannunsu a cikin harakal eh, iko na ƙasashenmu idan aka ce an yi juyin mulki har ma ya zamanto kamar wanda ya zamanto ya kwato iko daga hannunsu ne su turawan to abin za ya kawo rashin kwanciyar hankali a cikin ƙasar ta zimbabwe saboda kada ku manta da cewa da akwai ƙabilu da yawa su kuma turawa abin da suke nema a cikin duniyar nan sai su sa wannan kabila da wannan kabila ta ƙasa guda ba ina cewa da kamar abin za ya kawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar zimbabwe kamar kwanciyar hankali wanda muka san shi da ƙasar zimbabwe har which is taking place in the political sphere to the civil service. We are against that act of injustice and we intend to protect everyone of you against that. To the judiciary, the measures underway are intended to ensure that as an independent arm of the state, you are able to exercise your independent authority without fear of being obstructed as has been the case with this group of individuals to our members of parliament. Your legislative role is of paramount importance for peace and stability in this country. And it is our desire that a dispensation is created that allows you to serve your respective political constituencies according to democratic tenets to the generality of the people of Zimbabwe. We urge you to remain calm and limit unnecessary movement. However, we encourage those who are employed and those with essential business in the city to continue their normal activities as usual. Our wish is that you enjoy your rights and freedoms and that we return our country to a dispensation that allows for investment, development, and prosperity that we all fought for and for which many of our citizens paid the supreme sacrifice. To political parties, we urge you to discourage your members from engaging in violent behavior. To the youth, we call upon you to realize that the future of this country is yours. Do not be enticed with the dirty coins of silver. Be disciplined and remain committed to the ethos and the values of this great nation. To all churches and the religious organizations in Zimbabwe, we call upon you and your congregations to pray for our country and preach the gospel of love, peace, unity, and development. To both our people and the world beyond our borders, we wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government. What the Zimbabwe Defense Forces is doing is to pacify a degenerating political, social, and economic situation in our country, which, if not addressed, may result in a violent conflict. We call upon all the war veterans to play a positive role in ensuring peace, stability, and unity in the country. To members of the Zimbabwe Defense Forces, all leave is cancelled and you are all to return to your barracks with immediate effect. To our respected traditional leaders, you are the custodians of our culture, customs, traditions and heritage. And we request you to provide leadership and direction to your communities for the sake of unity and development in our country. To the other security services, we urge you to cooperate for the good of our country. Let it be clear that we intend to address the human security threats in our country. Therefore, any provocation will be met with an appropriate response. And to the media, we urge you to report fairly and responsibly. We thank you. It's Power FM Zimbabwe. You are on the right dial. It's Power FM Zimbabwe. lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa a lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa mulki ɗaya da zai game lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa